أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ولا roƙon Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu liyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wannan rana ta sha shida ga watan sha'abana na wannan shekara ta hijiriya 1447 da muke ciki wanda ta yi daidai da biyar ko ga watan hudu ga watan biyu wannan shekara ta miladiya 2026 za mu ci gaba da bayani akan falalolin wato shigowan wannan watan ramadana da muke dakon shigansa insha Allahu ga wanda Allah ya tsawaita rayuwansa ya ba shi lafiya ya ba shi ikon ibada. Mun karanta falala na farko cewa ɗaya ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar, wannan watan a cikin shi ne Alƙur'ani ya sauka sauka ta farko da sauka ta biyu, na uku na yau inda za mu tashi wata ne da ake buɗe ƙofofin aljanna a buɗe a kulle ƙofofin wuta gaba ɗaya a ɗaure shaiɗanu. malamai sun yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ƙofan aljanna guda ɗayanta kamar daga nan zuwa nan yadda za a buɗe gate faɗin shi haka kamar yadda kofan nan suke guda ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne amma yace ce ran kiyama za ka ga ƙofofin nan sun cika sun batse da mutane kawai sun cika sun batse to ana buɗe waɗannan ƙofofin gaba ɗaya saboda rahama ga al'umman musulmi da yake saukan musu sakamakon azumin da suke yi a kulle na wuta sannan kuma a ɗaure shaiɗanu ba wai masu tsaurin kai shaiɗanu ɗinnan masu tsaurin kai wanda suke ingiza mutane su je su yi ɓarna wa Allah subhanahu ta'ala amma ba ana nuna cewa babu barnan ba a saba Allah a'a akwai wanda zaka ga yana shan giya abin shi kuma a ramadana din yana zina a ramadana din ne to ana nufin ana lagwanta ana karya lagon wato su shaiɗanu ana karya lagonsu a lagwanta su a yi wikinin ɗinsu yanda tasirinsu ba zai iya affecting mai azumi har su ci nasara a kan shi ba amma idan ka ga har mutum musulmi ya saba wa Allah a Ramadana to wato yanda aka lagwanta shaidan din aka lagwanta shi aka lagwanta shi ya yi ƙasa to shi imani shi ya yi ƙasa ma da na shaidan din ne kawai shi sa shaidan din ya samu rinjaye har ya danna shi ya kai shi sabu to imanin kawai irin na fitilan kwai ne ko a ci balbal wanda kawai yana dab da mutuwa saboda an gama lagwanta shi amma duk da haka har ya samu nasara a kan musulmi to lallai wannan imanin nashi abu afu abu afu abu aful imani abu aful imani Allah ubangi ya rufa mana mutum ne kato ne misali jibgege wanda ba za ka iya ma haɗa kirji da shi ka ce zai kokwa za ka yi kwa sai aka masa alluran menene bacci na lagonta karfin shi yadda kawai da ka zo ka ture shi ma zai iya me amma a hakan wai har ya ka da kai to ya kake a hakan ma wai har ya ka da kai ya danne ka to lallai ka raunin naka ya kai me raunin da har ya yi ƙasa da wannan da aka masa allura ma aka aka lagwanta ƙarfin shi to lallai wanda kaga ya saba Allah kenan imanin nashi kawai ya yayi down yayi raunin da bai misaltuwa ina fatan qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi jaa ramadan futihat abwabul janna wa ughliqat abwabun nari wa suffidat shayatin as-sufut shine handcuff eh handcuff shine as-sufut wanda ake daure eh, hanna a daure kafa shine suffida suffida to wata wani sa'i kuma ya ce sujina a kulle su ayi yi ɗin din mutum yana nan bayan kanta yana nan bayan waya amma ko da ba a sa mai wannan ba amma as-sufut shine hankofin sai ai hankofin din aljini wa fi lafzin wa sulsila sulsilati shayatin sai a sanya su a chain shine silsila summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku a sama su a nannaɗe su da sarka a nannaɗe su a nannaɗe su da sarka ai ju'ilu fil asfadi was salasili bayan an yi hankofin insu an ɗaure hannayensu sannan kuma a nannaɗe su da sarƙa ɗaɗɗaure su fala yasiluna fi ramadana ila ma kanu yasiluna ilaihi min qablu eh ba za su iya tasiri wa musulmi a watan ramadana irin tasirin da suka saba wa mutane kafin ramadana din ba shine yace fayab'u kaidu shaitani wa talbisuhu sai makirci sai zaman to mai rauni ba zai iya tasiri ba wa talbisuhu da irin ruɗin mutane da yake yi duka zai rauni duka zai rauni fa yaqbalu nasu ala tauba sai mutane su yi amfani da wannan daman kowa ya tasamma matuba zuwa ga Allah wal inabati da miƙa wuya wal'amali amali salihati da gasa wajen aikata ayyuka na kwarai illa ashabun nufusil khabitha zai aljanun nan shaidanun nan za su yi tasiri a kan shi su ne masu zuciya wajen saba wa Allah saƙon ya ƙazanta ya yi kakatu ya yi abun nan ya menene ya yi kanta a zukatansu to su ne wanda ba wuya shaidan da ya ja sai ga sun bi dama ba a da ƙarfi mutum ne ke neman faɗuwa ya kaɗan taɓa shi haka sai ya tuntsire kan mai neman kuka ne ka jefe shi da kashin tumaki to irin waɗannan fayyo, asiru fiha ta'asiran qawiyan ma'a ba'fihi Shaidan yana musu tasiri tasiri mai ƙarfi duk da shi an raunana shaidanin, amma sai ya yi tasiri ga irin waɗannan yanshatuna fil ma'asi wal mubiqat sai kaga wani ma hayyal eh, a ramadana zai yi tafiya ya je inda ba musulmai ko garuruwan musulmi yayi ta masha an shi yayi ta shaye shayen shi wanda kaga kuma yayi haka to ai raunin imani shi ya kai matuka kaga suna jin daɗi da nashaɗantuwa wajen aikata saɓo wal da zunubai masu halakar da mutane na'udhu billahi min hanihim Allah tsare mu daga irin halin waɗannan mutane eh, na hudu wa min fada'ilihi yana daga cikin falalan wannan wata mai albarka da muke dakun jiransa nan da kwana goma sha uku ko sha hudu anna fihi lailatul qadri akwai daren ƙaddara, daren me yasa aka kira shi ƙaddara? kaddara shi ne a rika quantify ɗin abu a rika auna abu a rika auna komai yadda ya dace to ana kiran shi wato daren da ake menene budgeting ɗin duk wani abin da ka sani na duniya eh Allah maɗaukacin sarki da ya halicci yan adam ya kaddara musu duk abin da za su yi na shekara daga farkon halittansu har ƙarshen duk Allah ya rubuta kaddara to amma akwai wanda ake yin shi shekara-shekara shekara-shekara kama a ce gwamnati ne take da wani irin vision vision 2070 nan da shekara nawa kenan shekara hamsin a ce gwamnatin najeriya tana da wani vision abinda take so ta cimma to sai ta zo shekara hamsin sai ta yi breaking din into 2010 years a watan goma shekara goma farko ga abin da ake so a achieving na kaza ga abin da ake achieving to waɗanda aka ba su shekara goma su kuma sai su zo su faffasa shekara goma misali a shekara ɗaiɗaya ɗaiɗaya ɗaiɗaya to Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mutum duka abin da zai yi a duniyan nan but amma ana zuwa na shekara-shekara an ba mala'iku wanda za su zo to shekarar ita ce a daren lailatul ƙadari za su sauko shine tanazzalul mala'ikatu dukkan mala'iku suna saukowa ƙasa wa ruhu fiha har da mala'ika jibrilu mai suke saukowa sai min kulle amrin su zartar da duk wani abin da zai faru daga wannan daren lailatul qadr na ramadana zuwa next ramadana za su breaking din shi a wannan shekara za su breaking din shi sai su ce to wani kaza ga abin da zai shigo hannun shi daga wannan ramadanan zuwa ramadana mai zuwa ga kaza da zai shigo hannun shi na kuɗi ga kaza da zai fita ga kaza da zai same shi wani da wani da wani za su warke daga lalura da ciwo da kaza da suka yi fama da shi a shekaru da dama wani kuma za su kamu Allah ubangiya rufa mana asiri wani zai rabu da iyalin shi wani zai sabon aure wani zai samu hatsari kaza wani da wani da wani da wani su za a yanke tafa Allah rufa mana asiri wani da wani da wani za su samu laluran koda wani da wani su kuma za su warke koma da komai na wannan shekaran na wannan shekaran so idan suka yi sai ya sa Allah ya ce salamun a wannan daren da za su sauka su yi wannan aikin daren yana cike da aminci saboda mala'iku masu tsaro duk sun zo babu wanda zai temfarin kamar yadda ake a budget a ce an yi wani fedin. an yi wani menene an tura amma a hanya an shigar da wani abu babu salamun hiya daren cikin aminci ke saboda tsabar tsaron mala'iku hatta matla'il fajiri har lokacin da alfijir zai keto da an yi sallar asuba mala'iku sun tafi to sai dai ka ga abubuwan da suka shirya daga wannan shekaran zuwa wata shekara mai zuwa suna faruwa suna faruwa positively or negatively suna ta faruwa to shi ne a wannan daren ake duk waɗannan al'amura cikin daren lailatul ƙadari ɗin to a wannan daren mu duba halittun Allah na sama su ne mala'iku sun sauko ƙasa sun tarar da bayin Allah mumunai a ƙasa kaga halittun sammai da ƙasai duk sun haɗu a lokaci ɗaya to shi yasa aka sama wannan daren albarka da falala wanda yake garaɓa ce kawai gara ɓata ce shi ne lailatul ƙadari khairun min alfi shahar ibadan da za a yi a ciki ya fi wata dubu ɗaya yanzu ka ɗauki shekara duka muna da wata nawa goma sha biyu goma sha biyu goma sha biyu ka ɗauki sha biyu sha biyu sha biyu ka ɗauki wata dubu ɗin nan mu ɗauke shi a dubu ma kawai sai ka yi dividin nashi baya 12 ko ka raba shi akan 12 to za ka ga nawa zai baka shekara nawa zai baka Shi ne malamai suka yi calculation suka ce shekara 83 da yan watanni watakila ma loko buga mana calculation buga mana wanda suka san dai lissafi wa don ni da faduwa nike a makaranta ban iya lissafi ba dan gado gado na alhamdu nawa shekara nawa Allah haka ne da wata uku da kwana uku da awa uku da sekundari eh, ji shehu ne eh, a ta sekundu uku ya nora to a takaicin takaicewa ibadar da za ka yi a daren ta fi wanda ya zauna ya shekara tamanin da uku da wata uku da kwana uku da waɗansu abu na ya fi ya fi ta me yasa malamai suka ce ba a kiran mutum abidi mai ibada a da can sai ya yi shekara tamanin yana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ake kira wani abidi ne wani abidi ne Allah da ya kawo al'umman annabi sallallahu Alaihi wasallam a ƙarshe su ne al'umman ƙarshe domin annabi sallallahu kamar yadda ya faɗa rana yadda take ja ta faɗi kawai ya rage alƙiyama ta zo aka aiko shi. To kasan in aski ya zo gaban goshi menene sauri ake a yi randolph shi yasa kake gani ana ta mutuwa ana ta kashe-kashe a samu kawai a tattara jama'a alƙiyaman ta zo. Mace-macen da ake a yanzu da ai ba a yi. sai ka gama primary ka gama secondary ka ga wani bai mutu ba cikin abokananka amma yanzu ka ji da yawa ana ta mutuwa to da yake al'umma annabi sun zo a ƙarshen zamani sai aka sassabe shekarunsu da aka duba sai mutu ya shekaru dubu irin su adawa annabi nuhu shekara nan nawa ya yana wa'azi ɗari tara da hamsin fa wannan a wa'azi kawai to sai aka rika rarrage shekarun al'umma annabi da yake su ne ƙarshe aka rika rarrage arba'in eh, shekarunsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace shekarun al'umman shi tsakanin 60 da 63 wanda ya dan tsawo ne ya dan dan wuce kawai ta zuwa dan 70 menene ya kaga mutum ya tafi ko ma bai tafi ma ba dai kawai zaka same shi dai liability gara ya tafi yasa zaka ga kafirai suke shaƙi nasu ko su samu so tsofaffin su iradan maganin ɗera wallahi al'azim abinci to zai tsari a wajen zai su ba su da ni ihsanan wannan ihsanin ga iyayen Allah bai sa musu a zuciya cewa aljannan su tana karkashin diga diga ba sam su kai baba ya dame su kawai abin nan hey kaga sun sa masa magani abin nan wallahi alazim inda karnuka ke kwana a waje da ruwan sa nan zaka samu irin waɗannan dattawan Allah Allah ake kawai a ce ya tafi yake za su ƙara shi da magani fiya ko wani abu to ku ɗauka shekara 63 ɗin. ka yi mainosin ɗin shekarun balaga kafin alƙalami ya hau kan mutum ka cire misali shekara 17 ko daga cikin wannan abin nan to yaushe zai zamanto ya samu shekaran abidi ɗin tamanin ɗin sai Allah ya rika kawo al'umman annabi komai a shortcut yadda za su kamo magabatansu Yanda za su rika kamo magabata sai ya kawo maka dare ɗaya sai ka yi ibadan da wani a dacan shi sai da ya shekara tamanin da uku ɗin nan da menene kafin eh, kafin ya zama to abidi kai aka kawo maka shi a dare ɗaya kaga rahama ce ta ta Allah subhanahu ta'ala abu na biyu dalilin da yasa aka kawo nan daren mun san kamfani duk wani kamfani da kasan shi shahararre a duniya ana trade fair aiko da aka yi trade fair duk wani kamfani mai tsada za ka ga ya zaftare mai farashin kayan shi kawai ya zaftare 50% yanda mutane kawai su zo su kwashi mai gara da 'yan kuɗi 'yan kaɗan to shi ma a wannan daren sai Allah ya karayo da aljanna farashin aljanna kawai ga ta dama kofar a buɗe ne sannan kuma ga ibadar da za ka yi ta kai ka aljannan a cikin dare ɗaya kawai ka samu aljannan wanda wani sai da ya bauta na shekara sama da tamanin kai a dare ɗaya kawai aka kawo maka a karayo maka da farashin aljannan kawai ga ka ga aljannan kawai an buɗe ƙofofin gashi an karayo da farashin ga mala'iku gashi kawai ka motsa ka same shi shi sa aka ce wanda ka ga bai yi abin da zai sa shi aljanna a ramadana ba to yana da matsala saboda an karayo da farashin komai to shi ma a watan lailatul qadari ne ake karayo da farashin aljanna a kawo ta kasa kasa kasa kasa ibada yar kaɗan sai ta baka aljanna shine man hurima hairuha faqad hurima duk wanda ka ga ramadana ya wuce wai bai samu alkhairin da ake samu na aljanna a ramadanan to an haramta masa alheri ba inda zai je ya samu ta irin wannan kamar bonus kawai gara ɓasa kawai an karayo da farashin aljanna ka zo a dare ɗaya ka kwasa kawai to haka ne shi ma walillahi masalul a'ala Allah ba a kwatance da shi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim da izinin ubangiji suke saukowa da yi mala'iku la ya sunan laha ma amaru la ya sbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu ba sa yin abu eh, ba tare da umurnin Allah ba duk abin da kaga su yi to Allah ne ya ba su umurni suna sauko ne min kulli amrin kun san muyi aqidatu sufiya fi daw'il kitabi wa sunna aqidan sufaye a mahangan alqur'ani da sunna kun tuna su ma suna zaben ran 27 din nan ko shine daren diwan diwanu tasrif inda wai agogon hira suke haduwa da waliyan da suka mutu da wanda suke rayayyu su zo annabi khidir ya zauna a tsakaninsu su ma wai su zartar da duk abin da zai faru a wannan shekaran zuwa shekara mai zuwa Kuka ce ta ya za ka gano matattun waliyu ba su da inuwa ba su da inuwa in ka ga waliya zo yana da inuwa to rayayye ne su ma su ne suka ce diwanu tasrif wato wani kungi na zartar da abubuwa duk wani abin da annabi ya yi sai da sufaye suka su ma suka yi koyi da shi su ma suna haɗuwa waliyai matattu da na da da rayayyu a kogon hira ran ashirin da bakwai ga wata ramadana a makka suke haɗa kogon hira su ma su zartar da duk abin da zai faru a duniya da mai kyau da mara duk za su zartar da shi a wannan daren to kaga sun kwaikwayi wannan Allah rufa mana asiri wal alfu tazidu ala talatin wa samanina sana eh wata dubu din nan sun sun dara shekara 83 sun dan wuce haka ma to Allah ubangiji ya datar da mu a wannan lokaci yawa da datar da mu a wannan lokaci sai na biyar wa fi ramadana a watan ramadana akwai du'a'un mustajabun akwai addu'o'in da Allah yake rizabin nasu da ka saba yi ka saba yi ka saba yi baya karba to sai ya sanya ramadana din in Allah da ranar da zai karba maka akwai ne bai ka roƙa ka roƙa shekara bakwai da suka wuce to sai ya ce to wannan ramadana a biya maka addu'o'inka duk da kai a baya a amsa maka su kawai a amsa maka su a amsa maka su wataƙila ka yi shekaru kana neman gida kana ciki a zaune ce wani wani an ba da slot na gidaje in karɓa ma ɗaya shi ga shi an zaftare ayi kaza ayi kaza kawai he kaza kawai an kira ka sai ka ce kai ka bakwai yi ta fata yi ta fama na ta bi to kaga a ramadana akwai addu'o'i na musamman da Allah yake wa bayi to saboda haka idan kai sakaci baka yi su ba ramadanan ya fita to maybe kai kuma sai wata ramadanan wataƙila ba a rubuta ka cikin wanda za a karba ba ko ba a rubuta ka cikin wanda za a tsawaita musu rayuwarsu su gani ma ba su gani saboda haka in abu ya zo opportunity ka yi shi kai ce sai ka kaza maybe baka cikin masu rayuwa har wannan lokaci istajibu lillahi kawai walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ayyuhal ladina ku amsa kawai idan an ka ce ka amsa ka amsa immediate effect musamman ga abin da zai rayar da kai alheri ne a gare ka kada ka tsaya wata wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli muslimin da'awatul mustajaba kowane musulmi akwai addu'a na musamman da Allah yake karɓa masa a Ramadana maybe wanda za a karɓa maka daban wanda za a karɓa mun daban na wannan daban na wannan daban na wannan daban to kowane musulmi dai ba za a bar shi har ramadana ya shiga ya fita ba tare da an amsa masa wani abu daga cikin bukatunsa ba yad'u biha fi ramadan wanda kai za ka yi ta maimaita addu'ar a karɓa maka a ramadan bal ya zo a wani hadisi daban inna Allah tabaraka ta'ala inna lillahi tabaraka ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa Allah yana da waɗansu bayinsa da yake ‘yanta su musamman a watan Ramadana wanda wuta ta wajaba kawai wuta za su, amma sai Allah ya tsawaita rayuwansu su ga Ramadana don Allah su yi addu'an da Allah zai ‘yanta su daga wutan. Akwai wanda da rana Allah ke ‘yanta su, akwai waɗansu kuma sai da dare in rana ta faɗi akwai wanda sai gari ya waye da rana ake yanta su, waɗansu da dare waɗansu da safe waɗansu da rana waɗansu da yamma haka Allah yana ta ‘yanta bayi daga wuta duk a ramadana yake wa al'ummansa wannan shi. wa inna li kulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'awatan mustajaba sannan kowane musulmi yana da addu'ar da Allah yake amsa masa wannan ya amsa masa da rana wannan ya amsa masa da daddare gobe ya amsa masa wata da rana jibiya wata da daddare haka haka haka yini dai ba zai wuce ba ba tare da an amsa maka wata daga cikin addu'o'inka ba haka nan ma dare ba zai yi ba har gari ya waye ba tare da an amsa maka wata daga cikin addu'o'inka ba saboda haka idan ana yi har za a amsa an baka tabbaci da garanti me ya dace ka yi ka zagi dantse ka zagi dantse ka yi ta yi ka maimaita ka yi ta yi ka maimaita karka ce na yi jiya da shekaran jiya a'a kai ta shi Allah baya kosawa kai ta yi kai ta yi dan adam ne in ka matsa mai da roƙo za ku ɓaɗe za ku ɓata ita kai ni kan wai dukiyar nan mun haɗa ta ne koya ne ka zo jiya na baka shekaran jiya ta abin nan yau ma ka biyo ni ne matsalan ka ne wani dan adam kenan amma shi Allah yana son mai naciyan mai naciya sosai Allah ubangiji ya datar da mu fama ajdarul muslim bi ihtinami hadhihi al fursa bid du'a li nafsihi wa lil yace ai lalle abun dacewa ne ga kowane musulmi ashe ya dukufa wajen amfani da wannan daman na addu'a ya yi makansa ya rika hada ‘yan uwansa musulmi duk abin da za ka roƙa karka yi ma ‘yan uwanka musulmi rowa ka haɗa su shi addinin musulunci komai nashi ya nuna menene wato soma ɗan uwanka abin da kake so wa kanka kai kaɗai za ka tashi a tsakiyar dare kana addu'a ko yana bacci amma idan ka tashi ka ce rabbana atina in plural form hasanatan wafil akhirati hasanatan waqina baka ce rabbi atini fi dunya hasanatan wafil akhirati hasa waqini no ka ce atina ihdina ka shiryar da ni ko ka shiryar da mu ka shiryar da mu kullu yana zuwa a haka iyaka na abudu ko iyaka a abudu gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ihdina ka shiryar da mu siratan mustaqim siratan ladina an'amta alaihim in kana tahiya kai kadai a tsakiyar dare kai raka'a biyu kai tahiya idan ka zo ka ce attahiyatu lillah azzakiyatu wat-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin duk bayi na Allah nagari ka included din su ko da matacce ne in dai nagari ya shiga assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina muke eh wa ala ibadillahi duka inda suke as salihin tun zamanin annabi adam ikadda e akwai salihin mutum ka including nashi yana raye ya shiga yana mace ya shiga duka including nasu haka ake so ya Allah ka ɗaukaka a musulunci da musulmai ya Allah ka yi wa musulmai albarka ya Allah ka rufa musulmi a asiri duk inda yake Allah ka ɗaukaka darajar musulmi Allah ka raba musulmi da azaba da fitina Allah ka sa komai naka ka yi ka haɗa da ‘yan uwanka musulmi amma ka fara da kanka sai ka shigo da al'umman musulmi ba a so musulmi ya yi wa kanshi kawai ya tafi tun da akwai garanti Allah ya yi alkariyar annabi ya ce Allah yana karɓan addu'an bayinsa to lallai a ramadana to yi a zagi dantse na shida anna ramadana shaharul mafirati zunubi. ramadana wata ne na gafarta zunubai wa saturul uyubi da lullube aibubukan bayi duk wani wanda yake da wani aibi Allah zai lullube shi ya rusuturta shi ya rufa masa asiri ya gafarta masa a Ramadana wa qad da'a an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu ya yi addu'a alaman man hurrima zalika wanda aka haramta masa wannan garabasa ko ya haramta wa kansa saboda lalaci hmm? wani ana sallah yana kwance saboda lalaci ana tarawihi yana kwanci saboda kasala ana zuwa karatu ana zuwa tafsiri yana kwanci a gida wai ana zafi ko rana ta yi zafi yana kwance Allah ya raya shi ya tsawaita rayuwansa ya ba shi lafiya ya ba shi daman ya zo shi kuma ya hana kansa shi sa manzo Allah sassana ce raghima an furajulin Allah tumurmushe hancin mutumin da ko Allah wadaran mutumin da ko tir da mutumin da da kala alaihi ramadanu wanda ramadana ya zo ya same shi yana raye lafiyayye ƙalau ɗin shi bai da komai amma menene man salaka ya bar ramadanan nan ya shigo har ana yau ɗaya yau muna na biyu na uku na hudu na biyar na goma yau muna rabi yau muna ashirin yau muna ashirin da biyar yau ne jajiberi an je duba wata har aka yi waɗannan kwanakin wai ramadana ya shiga har ya fita ya tarar da shi a lafiyayye amma wai bai yi abu ɗaya da Allah zai duba ya ce ya gafarta masa ba bai yi abu ɗaya da Allah zai duba ya ce na sa ka a rahama ba Allah annabi ya ce Allah wadaran wannan mutumin Allah tumurmushe hanci wannan mutum kai tir Allah wadai shine raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu thumma salaka qabla an yughfara lahu har ramadana ya fita bai abinda aka gafarta masa ba subhanallah ma abada hadha al-mahrum an fadlillah yace wa ya kai irin wannan mutumin ne santa daga falalan Allah wanda har ramadana ya shigo dai ba a gafarta masa ba bai abin to ga yamu a wani wata ne zai zai je wani aikin da har za a gafarta masa ga kofa aljanna bai shiga ba Fam! an daure shaidanu amma sai duka bai samu daman yin aiki ba daren lailatul qadr yanzu har ya wuce bai samu yanzu ba Allah rufa mana asiri gaskiya wanda aka haramta masa alkhairin ramadana fa to an haramta masa dukkan alkhairin da babu ranar da zai samu irin shi idan yana hasashe sai ba ne wa ya ba shi garanti yana cikin rayayyu wa ya ba shi tabbaci an dai tsere masa kawai an dai tsere masa kawai Allah rufa asiri na bakwai shaharul itqi minan nar wata ne na ‘yantawa daga wuta Allah yana ‘yanta bayi daga wuta wanda wutan fata hau kansu kawai wutan ta zamanto wajibi a kansu za su shige ta sai Allah ya kalli wani dan hoɓɓasa insu da suka yi a ramadana ya ce a kan kare musu a kan kare to irinsu ne yake cewa mala'iku ku canja destiny wannan ku canja ƙaddaran wannan da yana wuta eh ya yi wani abu ku mai da shi kawai aljanna to irin wannan da ake yake hannun mala'iku kaddara da suke shekara-shekara a duk ramadana suke zuwa su yi ɗin ana iya ana modifying nashi ana ɗan caccanja shi dama don ya yi corresponding da asali wanda yake lauhil mahfuz an kaddara cewa lalle wane ɗan wuta ne amma akwai ayyukan da zai kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka su ɗin za su zamanto silan can ɗin an mai da shi aljanna inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari ko hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab sai littafin da yake lauhil mahfuz abinda aka rubuta sai ya rigaya shi dan aljanna ne to sai a ce kafin ya mutu a dami din shi a canja shi ayyukan nashi a canja su don su yi corresponding da me da abin da aka rubuta masa cewa shi dan aljanna ne sai ka ganshi kawai ma mala ya kama aikin alkhairi ana wani eh wallahi shi cisko ce kai kai bi'isa ismul fusuq wai har ya je ya shiga dan islami ya san bi'isa ismul fusuq iman malam Allah ya hana a kira mutum da suna abin bisa ismul fusuku da fa ma ba a sani ba fa amma har ya dan samu da makamantansu ka samu shi ake ta wani gwagwarmaya aka wani abu na addini sai ya cika a kai haka nan mutum ana kaddara masa dan wuta ne a can lauhil mahfuz to amma anan tun tasowan sana aikin yan aljanna inna ahadukum wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna yana yana yana ce dan aljanna dan aljanna kai ne akwai ho ma kai ne kaza kaza sai a ce can fa asalin dan wuta ne fa a ce to in yazo dai minute na yan shekaru ko watanni a canja a sa shi ya canja ayyukan da za su dace da abin da yake lauhil mahfuz subhanallah sai ka ji wane fa ne gang leader na kidnappers yanzu fa subhanallah wani eh ikon Allah shi sa waɗansu da kuke gani a nan ba da haka aka fara ba fa layi lahi ba da haka aka fara ba da wani ana itikafi da su ana itikafi da su su fitinan boko haram sai suka tsallaka sun je jihadi kuma jihadin sai aka nuna musu battlefield din masallakai ne ka yanka musulmi shine jihadi sai an jera sallah sabu ana yi ran juma'a ka tarwatsa su ka je kasuwa inda ƙananan yara ka tarwatsa bai da wannan ideology a daiminin aka sa mai kuma aka naɗa mai bom da kuma ya amalu bi amali ahalil janna sai da ya zo dafin a daiminin don ya corresponding da cewa dan wuta ne a can lauhin mafu sai a dami ne ya canja ayyuka irin na can din dama manzo Allah ya ce al'amal bi khawatimiha ko dama ayyuka na ƙarshen da su ake buga mutum sa baka taba shan giya ba Allah da iko rana aka ja ka aka je biya falo da kai kaɗan sha kaɗan sha kaɗan sha ya dai mutum ya kife a wajen za a buga mai sam a mashayin giya ne ya je lahira shine al-khata bi ha. shi sa kullum addu'an bahaushe Allah sa ƙarshen mu yayi me ya kyau Allah sa mu cika da kyau Allah sa eh, mu yi menene ƙarshen karko ne ko cikyawan ƙarshe ko karko karko eh duka dai eh husnul khatima husnul khatima husnul khatima wanda ake roƙa din ne aka ce ba farkon bane ƙarshen ne to haka Allah ubangiji ya rufa mana asiri so wannan shine to irin su ne wanda mala'ikun suke tanazzalul mala'ikatu war ruhu ya min kulli amrin a salamun hiya hatta matala'il fajr su canjanja al'amura su canjanja al'amura su canja su canja su canja kuma sai Allah ya kawo abun a ƙarshe ran 27 daren lailatul qadar din wani sa 29 to kaga da a farko ne ai baka ma yi making effort balle a ga kokarin da kai ba sai Allah ya sa daren lailatul qadari a can goman karshe to irin abin da kai a goman farko goma na biyu ka shiga na ukun da yanda kai a ce kai wane ya ka? mala'iku in sun zo lailatul qadari a canja ma wane kaza kaza a mai da shi kaza to shine irin wanda yake canjawa a hannun mala'iku kenan Allah ubangi ya mu dace ah, shine shaharul ibti minan nar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza kana awwalu lailatin min ramadan daga ran da ranan farko ranan farko daren farko na ramadana yanzu idan aka je aka ga wata a yau yau ne daren ramadana yau ne daren yau ne daren to ka gani to manzo Allah ranan daren farko na ramadana yana kamawa sai annabi ya ce za a kakkamo shaidanu gaba ɗaya a sa su a jail a yi jailin ɗinsu sa su a handcuff a ɗaure su da sarka a sa su can cikin prison wa mara dace jinni da irin aljanu masu tsaurin kai marasa imani wa gullikat abwabun nari a rufe dukkan kofofi wuta falam tufta, hamin ha babun ko da kofa ɗaya ba za a buɗe ba na wutan jahannama har ramadana ya ƙare wa futihat abwabul jannati sai a bude kofofin aljanna gaba ɗayan su falan yughraq minha babun ba za a bar koda ɗaya a bude ba duk za a bude su wa yunadi munadin kulla lailatin sai ka ji wani mala'ika ko mai kira daga Allah yana kira a kowane dare ya bajil khaira aqbil ina masu neman alkhairi ina mai son alkhairi maza garzayo taho tazo wa ya ji sharri ya masu aikata sharri aksir ka kame ka dakatar haka ka dakatar walillahi utaka Aminan na. Allah yana da yantattu daga wuta da yake yantawa wa zalika kulla lailatin a kowane dare sai Allah ya yanta bayin da wutan jahannama ta hau kansu ya ce yanta su Waƙala sallallahu alaihi wa'ale wa sallama aizan, manzu Allah Sallallahu alaihi wa'ale wa sallama ya sake cewa, inna lillahi ta'ala utaƙa'a kulle fiƙirin utaƙa'a minan na. Allah yana da bayan da yake ke entawa a kowane azimi amma lokacin da ake ke baki ne. E kayan azimin ka wahala ka zo buɗa baki sai a ƙara haɗa maka da wani bonus na entawa daga wuta. wa zalika fi kulli Lailan, wannan a kowane dare ne kawai a ce haka na takwas daga falalan wannan watan annahu shahrun tuba'u fihi al-ujur wata ne wanda ake ninninka lada in da kafin ramadana kana aiki ɗaya a baka lada goma to a ramadana ba goma za a baka ba ninninkawa za a yi sama da goma Allah ne ya san e, har yaushe ne bai faɗi nawa ba amma alhassanatu bi asharati amsaliha aikin lada ɗaya in kai ana baka ladan kwatankwacin goma kai to amma ramabana a haka bari. ta yadda za ka gane in ka je umra a ramabana ladan mai ake baka haji ladan haka ake haji ake baka cikakke cikakke cikakke in ramadana ya wuce in kaje umra fa yana nan a me a umra amma kaga umrar ramadana an mai da shi haji to ashe kaga duk waɗansu ayyuka kenan su ma ana ana kamba masu a girma masu sai mutum ya daure balika annal ta ta'jilu hajja bal innaha ta'jilu hajjatan ma'an nabiyyi a haji ma wanda manzon Allah ne ma yaji amirul hajji din Allah ma manzon Allah idan misali kun je haji tare da manzon Allah duk abin da ya shi kai kana expecting zaka samu kuskure aikin haji yawa in ka bi wani malami ka bi wani watakila a samu ero ya dan manta malam ya dan manta a littafi bai muraja'a da kyau ba ya jagoranci mutane shi ma wani dan shubuha ya shige shi shi ma amma a ce da annabi kai kuma shi ne ya kabbarta kuka yi sallah a bayan shi kuma shi ne ya jifa kuka yi jifa ya lidin ɗinku a komai to ai falalan ba ta misaltuwa a ce ka haji tare da manzon Allah wato ka ma gan shi ga shi ga ka ka ga kenan ko wani irin ɗan falalan sahabi sahabi ne ma a ce ga kaman manzon Allah kaman ka wannan fani na kirkira Allah Allah mu rufe kofa mu rufe kofa a takaice dai a ce tare da annabi kai ka san falalan ba ta misaltuwa alalakalla ka gan shi kana mai imani da shi kuma ka ga ladan a ordinary ɗinka ma ba shi za a baka ba na ganin annabi na ganin annabi ma musamman kana da wani lada na musamman Allah ubangi ya rufa mana asiri a sada mu da dukkan alkhairin wannan watan to ina ga wanda ya karanta Qur'ani ina ga wanda ya sadaka inda kana sadakan naira dubu ɗaya a baka ladan kaza to yanzu dubu ɗaya a ramabana fa ninnin kashi za a yi wanda Allah ne kawai sani domin Allah ya yi alkawari babu wanda zai taɓa sanin irin ladan da zai ba bawansa na a ramabana amma duk waɗansu ayyuka da muke sani in kai sallan jam'i nawa ake baka lada minimum 25 maximum 27 salatul jam'i in kai aikin alkhairi guda ɗaya a baka lada goma in kai wa annabi sallama salati ɗaya a maka kwatankwacinsa to amma in a ramabana ne duk wani ladan da za a baka Allah ya yi alkari baya exposing ɗin shi ga wani makhaluki sai shi allah da kai azumin domin shi malamai suka ce me yasa ake ɓoye ladan ramabana ba mai sanin shi sai mai azumin a gobe kiyama saboda ɓoye sirrin cin abincin da yi a cikinka kana da iko ka shiga ka ci ai wani yana kallon cikinka ne hmm? za ka iya zuwa nan ka sha ka sha ka ƙoshi ka fito ka riƙa lagon cewa abu ne na ciki ba mai gane cewa sirri ne da ka bar shi tsakaninka da Allah za ka iya wuni cikinka na ƙugi sannan ga firij ɗinka a ɗaki a cike da kayan sha lemun kwalba da abubuwa ga ruwan sanyi duk za ka iya shiga ka kwankwada amma saboda tsaban tsoron Allah da sirrin wannan azumin da ka bar wa mahalincinka shi ma sai ya kalli lada ya ce to ni ma sirri ne ladan ba mai sani sai mun haɗu a kiyama sai mun haɗu a kiyama sai zama to aljaza'u min jinsil amal sakamakon ya fito daga irin yanda aka aiwatar da ibada na tara na ƙarshe daga cikin falalolin wannan watan annahu shaharu sabri wato ramadana wata ne na da yake koya mutum hakuri, haƙuri domin in ma baka da hakuri to za ka koya a ramadana yawa yanzu misali kai mai zafin rai ne babu wanda isa ce maka kule baka ce ba amma a ramadana aka ce in wani ya tsutsura ma a shar kul inni sa'in kawai ka ce mai ni ina azumi ban da lokacinka ko kuma wani ya ɗan naushe ka a kirji ba fa ya ɗan buɗe ce fito mana fito mana ka ce ni in inni sa'in an san fa ya tsama ba a nuna balle a ramadana ha an latsa kamar an daki kirjinka an ware gefe fito mana fito mana ɗan kaza kaza shi inni sa'in kai duk zafin rai wani a taɓa shi har a mai haka har a daki ƙirgin shi wai amma in yi sa'in lalle wa ne me kai shiga ka ce ah, a? sa an shiga ramadana ba hmm? wato kamar wani waje ne workshop ko wani irin ɗan menene mutum ya shiga na koyon me na koyon haƙuri eh ka shiga wani workshop na wata ɗaya na koyon haƙuri kawai mutum ga shi ga iyalin shi ba zai iya taɓa ta duk bala'in sha'awan shi ya danna sha'awan ya murkushe ta ga shi ga abinci cikin shi na ƙugi, ga ruwan sanyi ga rana ana zabgawa ba zai iya kurɓa ba ramadana ya koya mai haƙuri ya danne ransa da ƙishin da yunwa ga shi wani ya taƙale shi annabi ce ga amsan da zaka bayar ina fata an ba wai ana rufi ya rika rubutawa a takarda wani fa ya zage ni a ramadana ya naushe ni ya mun haka ana shan ruwa bayan sallah ka ce to ka tare shi a ramadana ka mun haka ko yanzu ka gwada a'a ana so ya me ya dore ni, ya dore ni. ai amfanin kai graduating ka zanto so graduate na ramadana ai a ga merit da ka samu da a da ka samu suna ci gaba ai ba wai ka tara ka tara bane ba ramadana ka tare mutum yawa ka ce to ka ci sa'a a can an ce in ce ma in ne sa'in to yau fa bana azumi ko za ka sake gwada abin da kamu? Hmm? ba wai ana nufin haka ba a wuce mai kawai yawwa mai shan giya ya danne kar ana bayar mazana ka ce to alhamdulillahi watan haƙuri ya wuce dan dawo a'a ana son aiwa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata ne ko mummuna ne ake biyo shi da mai kyau don ya shafe shi amma ka fito daga mai kyau ta ya za a kuma ka yaba mara kyau a kai ana so wa atbi'i al-hasanata wa atbi'i al inda kai mai kyau yau gobe ka ɗora wani mai kyau jibi ka ɗora wani mai kyau amma ba wai ka yi mai kyau ka loda su ga sunan sai ka ɗebo kwata ko ruwan shadda ana zubawa a kai ba a'a gara a tarar da ruwan shaddan a ɗebo yashi ana zuba ana zuba ana zubawa a yi shimfiɗa a zauna ai shi ya fi a samu continuity ga abin da aka koya a ramadana ɗin har a riƙa buga misali ya fi ni da Allah in tambayi ka, ba wane bane wannan wane ne to ya naga wani da da baya nafila yau tsaye wanda ya ce ah, ka san ya kare a masallaci da hajjudi da aka yi da shi bai gudu mai ya gama a yi tarawi ya data hajji. hajjudi kai har kafi ya yi ka san graduate na ramabana ba ne ah, iya na gawa ne yanzu da ana zagin shi baya haƙuri kawai ya kai naushi yanzu shuru a ah, sassan ya fito daga ramabana ba ne to ana son komai a ga canji da in an tambaya wanya aka aka samu canji ne haka wani muka ga ya canja ce ramadana ne masha Allah wannan makaranta ce babba ashe makaranta ce babba ta koya maka ya na wani da baya litinin da alhamis yanzu ya ɗore ah, to wanda ya kwana talatin yana yi a mako sau biyu ne zai gagare shi ai ramadana ya koya mai sai a ga canji to shine na ƙarshe annahu saharu saharu as-sabri wata ne na haƙuri haitu rabbil muslim ala hubsi nafsihi musulmi ana so ya horar da kansa ya tarbiyantar da kansa wajen menene kame duk wani abin da zuciyar shi ke so yayi tukan bai da kyau ko da mai kyau ne ya kame ya training wa kansa imadat a itimadi sa'iril aminin aminal akli ya saba kamiya wajen cin abinci da rana da abin sha wani tahi da kusantan iyali da rana wala ya tajalla sabru fi ibadati ma ya tajalla fi sau yanzu an zo an ce ana zaɓe an tsaya a layi tun karfe takwas aka ce mu fito ba mu karya ba ba kawo kaya ba ba a kana dangwala ba har a zahar ce e eh, to ai mu mun saba ma azumi ana so mu watse ne mu akan mu ce muna jin yunwa a zo a dangwala ba mu sani ba ko kuma a ce a an je wani screening na soja ko na 'yan sanda an wuni ba a gama ba ga shar lokacin cin abinci ya ci a to mu da muka saba da ramadan a kai ma magariba mun mun saba da me Ramadana ta koya mana jure yunwa kana barin wajen sai a yi screening in ba kai a ce an kira sunan ka ka bari ina ka je wala na je sai dan fanke ne fanke ya sa to ka rasa sai baɗi shi ne ka ce ah mun yi wa za a koya mana subhanallah mun yi wa ki tun ɗazu awa ɗaya an tsaye da mutane ce to mun tsaya a kiyamun laili tahajjudi awa uku tana nan mu ne za a nuna tsayawa a layi sai ka ga kawai benefit na ramadana din sai ka ga duk kana iya applying din su a rayuwa sun koya maka juriya na komai juriya na komai ina fata an gane Allah mun ya dace da mu hada kana saumu nisfu sabri yace shi yasa idan ka kasa hakuri biyu to azumi ya dau daya wa jaza'u sabri aljanna Allah kuma yayi alkawari cewa sakamakon mai hakuri ina ne Allah ce innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab Allah yana sakanta wa masu haƙuri da ladan da babu wanda ya san yawan ladan sai shi Allah a lokacin da zai ba mai haƙuri waɗannan sune abubuwa guda tara da suke fito mana da falalan menene shi tsaiwon watan kawai yanzu gobe za mu yi falalan shi azumin yanzu tsayen watan ne kawai ya baka waɗannan abubuwa guda tara to yanzu kuma azumin da ake yi ɗin shi tsagwaran azumin da ake daga fitowar alfizu zuwa faɗuwa ranar shi ne muke so mu san falalansa shi kuma shi kuma an kawo mana guda tara suma da yardan Allah a kansu za mu tashi gobe idan mai duka ya raya mu ya kai mu kenan Allah yi wa zaman mu albarka muna wasule da wannan zaman ayoyin da muka karanta a ciki da hadisai da zama da muka yi a ɗakin Allah daga magariba zuwa ishan na Allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi Allah ya fai mana kurakuranmu gaba ɗaya Allah ƙara wa rayuwarmu albarka ya yi wa ƙasanmu Najeriya albarka ya azirta mu ya wadata mu ya yaye mana dukkan fitunu da musibu marasa daɗi da ake ji kullum sai an ji su Allah ubangiji ya yi mana su da ikonsa Allah ubangiji ya haɗa fuskokinmu yadda muke zaman nan fuskokin sauran ‘yan uwan musulmi a cikin aljannatul firdaus da kare mu daga fitina da wuta shugabannin da Allah ya ba mu bisa hikimansa Allah shirya mana su Allah taɓa mana zukatansu shi muƙallibal kulubi ne a daimini zai iya taɓa zuciyan wanda kake ganin ba mutumin kirki ba ne ya taɓa zuciyar juya ta muƙallibal ƙulobi ne muƙallibal mawazin mai canja wato skeli ya kaga skelin da da kake gani ba zai abin nan ba Allah ya shirya mana su ya shirya ƴaƴa da aka haifa da waɗanda za a haifa a nan gaba ya ji kan iyaye da kakanni da masoya a duk inda suke innahu waliyu zalika wal qadiru alai wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh